babu abin da suke sai kashe mutane amma a halin farko fa ba haka tafiya take ba a halin farko su usama yadda kuka ga tafiyar mu haka suke suna bin abubuwa yadda so kamata duk abin da aka yi sai su je su samu sarki fahad sai an yi mana kaza su samu manyan malamai an yi mana kaza ku buɗe baki ku yi magana an zalunce mu ku yi magana an yi mana kaza yanzu abin da ake mana kenan jama'a yanzu nan sallar juma'a muka fara nan karfe Kar shugaban izala sani yakubu ya tafi ya gaya sarkin zazzau me ya hada mu da mu ba yan izala bane mu ba yan kungiyar izala bane shugaban izala ba shugaban mu bane shugaban dariƙa ba shugaban mu bane dan haka wannan masallaci nan ba masallacin izala bane ba karkashin su nake ba dan haka ina ruwan su da abin da muka yi ba ruwan su da abin da muka yi dan su abin da suke ba ruwan mu da su wannan masallaci ba mu kafa shi ba don mu raba kai mun kafa shi ne saboda ne muna zuwa muna bin masallatan izala sallah amma suna tsogalan mu da faɗa muka ce to da mu je mu ci gaba da bin su sallah kullum muna faɗa ku zo mu yi namu amma fa in za mu namu fa za kuma mu ne a bisa irin tsarin mu to dan Allah yanzu inda fitina muke so ba sai irin yadda yan shi'a suke wa yan ɗariƙa ba mu je mu kace a waɗannan masallatan fitina da mu amma mu a tsarinmu babu fitina kowa san na anguwan nan aka haife ni jama'a a anguwan nan na girma ina son duk dattijan da ya kwana a muciya ko matashi dan uwana ya nuna min mutum ɗaya abokin faɗa na in taɓa faɗa da kowa ba ruwa na da kowa amma in ka shiga cikin twist ɗina zan ja kunnen ka idan na ja kunnen ka kan in na tashi zan yi slashing ɗin ka gefe guda kowa san ni to haka tafarkin ne ba ma tsogala idan aka tsogale mu za mu bi hanyar da ta kamata sallar juma'an mu da muka yi nan fa suka tafi suka ce za a yi yaƙi za a yi yaƙi za a yi bala'i za a yi tashin kiyama a mutuwa don Allah ku duba a wannan abu jama'a yanzu jama'an mutuwa da aka yi sallar nan wanda ma ba zai zo ba ya riga ya san su albani ko kallon mu ba a tsaya an yi ba saboda an riga an san mu a angon nan an riga an san mu an san yadda muke sallah an san yadda muke zakka an san yadda muke azumi an san yadda muke komai namu don haka duk abin da muka yi a anguwan nan ba wanda yake sa mana baki don ba ruwan mu da kowa ba ruwanmu da kowa amma kuma muna cewa kowa kada ya ruwa da mu magana kuma ta fatan baki so nawa yan ɗariƙa suna sa wa'azi su kafirta abubakar gumi su kafirta ni albani ya sa kirga duk zanga-zangar da yan shi'a da yan ɗariƙa za su fito a garin nan yadda suke zagin abubakar da umar haka suke zagi na. mun taɓa kula su ba mu taɓa kula su ba to abin ya ƙare a fatar baki amma in abu ya kai da taɓa jini to an yi mana biyu a nan an yi mana ɗaya a tsibiri an yi mana ɗaya a tudun wada muna nan da rekod mun kai wa sarkin zazzau mun kai wa hakimai mun kai wa dagatai mun kai wa shugabannin 'yan sanda duk sun san wannan domin ran da ta tashi rikicewa to mu declaring jihadi muke jima to kuma an muka declaring jihadi idan muka declaring jihadi abu ya ɓaci yanzu ga 'yan uwanmu nan a somalia sun yi declaring jihadi salafiya ne su amma lokacin da ƙasar ta rikice cewa suke manya ku zo a sulhunta ƙasa ta zauna lafiya kowa ya watse ya gudu da ya watse sai suka ce to tunda ana sace-sace ana zinace-zinace matan aure su fito a danne su a zina da su sai suka ce sun kafa almahakimin shar'iyya sai suka ce sun kafa kotuna sai suka ɗibo malaman zaure waɗanda suka san fiƙihu sai suka ce ku rinka alƙalanci in an kamo ɓarawo ku bincike shi in ya kai a hukunta shi a hukunta shi shi ne fa amerika ta turo ƙasar ethiopia cewa a zo a tarwatsa su suka ce to me muka yi ƙasa ta yatse ba shugaban ƙasa ba gwamna ba kowa sarakuna sun gudu ana zalunci a ƙasa muka ce a yi hukunci laifin mu kenan mu ma so kuke mu gudu don allah ne laifin su jama'a amma sai aka ce a zo a yaƙe su to shi kenan sai suka declaring jihadi sai suka ce to shi kenan yanzu ƙasa sun yi declaring ta zama jihadi to daga ran da muka declaring jihadi a Najeriya Allah idan da kuna cewa cika baki ne wallahi matakai ne muke bi abin da zai daɗi ba jama'a abin da zai daɗi ba yanzu ba wanda ke jin daɗin Usama ba Amerika ba ba Saudiya ba to abin da muke cewa jama'a yanzu dai bullet ɗin nan da aka samu jikin malam ja'far sun tabbata su ne bullet ɗin nan da aka sata a jikin waɗannan bindigogin kun ga magana ta fara tushe kenan shi ne muka ce su malam abdullahi to ku tsaya ku bi matakin da ya kamata sannan mu gaya hukuma haka to amma fa mun ce gaskiya babu yafewa idan hukuma ba ta ɗauki mataki ba gaskiya saboda Allah SS ku shaida ta ɗauki wannan kasar in kun zo zan iya baku ba wani tsoro wallahi tallahi mu ma za mu ɗauki mataki mu lasna babu ina bibbali ba ma fara zalunci ba ma dukan kowa ba ma kashe kowa amma za mu wa'azi mu ce kaza kafirci ne in ka tsarguto da kai muke in kai baka tsargu ba ka je ka tuba in muka zai muka ce zina haramun ce in ka ce ta je na zagin mu to kai mazinaci ne in kai mazinaci ne ke da kai ake in ka ba da kai ake in ba in kai ba mazinaci bane ba dan ne zaka tsargu abin da muka ce kaza kafirci kaza bid'a sai ka ce da kai ake to da kai muke amma ko in ba baka tsargu ba to sai kai salale sai ka tuba ba wanda ya san ka dan ba a faɗi sunanka ba to yayin da ya zama ka tsargu to kai ma sai ka zo ka kira wa wa'azin ka kai zage zagen ka wannan irin abu ne yan dariƙa ba sa kira a unguwan su su zage zagen su su zage zagen su zage zagen su ban damuwa in na ganka da safe zan gaisa da kai ka ka ba dan na san baka san abin da kake ba ba kai karatu ba kullum abin da suke kenan amma ban damu da su ba in bukata ta kawo su wurin mu zamu musu kai har ya kasance lokacin in an yi rasuwa cikin su wallahi in mun ga babu fitina a wurin za mu je har wurin rasuwar ba mu da matsala to mu fa haka muke amma ran da muka rikice jama'a wallahi kowa ya shaida a lokacin kar ku da tsiya abin da muka yi kushe haka nan suka tashi yaƙi kun ga haka aka dan hodi wannan zalunci in ba ku manta ba can yan awaki ne lacca na sa mata jihadin dan hodiyo ba hawan daushe bane saboda yan boko sun ce 1804 dan hodiyo wai ya kaddamar da jihadi yau shekara 202 nake tsayuwa ne nake ɗan hodi tun kafin nan da shekara arba'in yana jihadi ne jihadi a wurin mu karantar da jama'a jama'a karantar da jama'a muke yi ni wa jama'a wa'azi ni musu tafsiri ni musu tauhidi ni musu hadisi mu faɗa musu tsantsar gaskiya ba na shakkar wani malami ba na shakkar wani ɗan siyasa ko sarkin gargajiya ko wani dattijo ko wani mai kuɗi don ba mu da alaƙa da waɗannan kakaf a duniya jama'a ba mu da mu a cikin da'awar mu gaba ɗaya baka isa ka ce mun je mun nemi taimakon ka ba duk wanda yake salafiya sun je sun nemi taimakon shi ku ce albani ce ƙarya ne dan ku wannan ne ba da sunan mu ba ba ma zuwa neman taimako in za mu aikin alheri in ka kawo a karɓa dan ba za a hana ka shiga alheri ba amma ba za a ce zo ka shiga ba dan kafin mu fara sai mun shirya su don haka ba mu da wani mai gida da zai ce shi ya zai iya sarrafa tafiya shi zai iya hana kaza shi zai iya kaza to a ƙarƙashin haka me zai sa mu zo wa'azi mu ji tsoron faran gaskiya ba za mu ji ba to amma abin da muka ce yan ɗariƙa su je duk abin da suke faɗi a nan dandale a dandale yan ɗariƙa suke wa'azi shekara ɗaya da mutuwar abubakar gumi ko shekara uku shekara uku da mutuwar abubakar gumi suka ce gumi yana wuta in ya wuta su sun haƙura da shiga aljanna in dai gumi zai shiga aljanna su ba za su shiga ba a nan yan ɗariƙan anguwan nan suka yi wa'azi amma nan da muka zo muna karanta aqidatu tahawiyya da sharhinta da muka zo karatu ne ya zo kai aka yi maganar waliya aka yi maganar tijjani nan suka ɗibo makamai ina nan shagon ɗinki na suka zo za su kashe kun faɗa mun faɗa ba sai a bar masu saurare su hukunci ba to magana ta tafi a haka ku faɗa mu faɗa amma gaskiya bari ku ji abin da na gaya rabi'u kwankwaso tsohon gwamnan jihar kano kuma tsohon ministan tsaro gaba da gaba na gaya mishi yau nake mishi point blank nake karara ba shamaki na ce kashe malam ja'far ya buɗe ƙofar fitina a najeriya wadda allah kaɗai ya san iyakarta kuma ba za mu ɗauki zargi daga kowa ba ba wanda zai mana nasihar cewa kaza bai dace ba abin da muke so a tsamo waɗanda suka kashe malam ja'far a zo a danƙa su a hannun hukuma a kashe su kowa na gani to magana ta mutu amma wallahi tallahi in ba haka ba wallahi tallahi in ba haka ba mu ma za mu ɗauki fansa kuma in mun ɗauki fansa idan aka ce za a dawo kanmu za mu yi declaring Najeriya ta zama state of jihad don haka a yanzu karantar da mutane muke za mu karantar da mutane mu karantar da mutane kuma ku karantar mu faɗa kuma ku faɗa ni muku rabbi kuma ku yi ku faɗi sunan mu ku zaga mu faɗi sunan ku mu kuma mu ce kun yi bid'a ko kun yi kafirci mu ba ma zagi hukuncin musulunci nake faɗi wanda ya kaza ya kafirta wanda ya ce salatin fati ta fi alqur'ani ya zama kafiri wannan in haka in haka ta kida ta ka zama kafiri in dai ka yarda salatin fati ta fi alqur'ani to kai arne ne to in ka ce da kai ake to da kai ake in ko ba da kai ake ba da kai ake ba da kai ake saboda haka haka muke wa azumi to in ka kira suna mun kira suna kai kawo zagi ne mun faɗi hukunci yanzu jama'a ku da kuke kewayawa kuna zagin abubakar da umar kuna zagin albani duk waɗannan abubuwan kuna jin mu ba mu da mabiya ne a kasuwar sabon gari muna da su kuna jin ba mu da mabiya ne a tudun wada ba mu da su ne a zaria amma ba wanda ya taɓa tashi ya tsone muku ido to amma abu ya kai da kisa kisa malamin irin malam Ja'far wallahi sallahi ba ta sa'u ba Allah akan malam Ja'far wallahi duk wani ɗan siyasa ya shaida duk wani mai mulki ya shaida duk wani sarkin gargajiya ya shaida wallahi sallahi ko a fito a adalci wallahi ko kuma za mu declaring state of jihad kuma dama ma'anar jihadi a wurin mu shine kare kai dama dan hodo na gaya muku nake karya ne dan hodo bai yaƙi ba an yaƙe shi ne aka ba da fato cewa jinin shi ya halatta a kama shi abin ne muku bayani ko sai ce to daga haka ya yi declaring state of jihad sai fara jihadi cewa kowa ya tashi ya kare kai ya za mu zauna ne ku ta kashe mu kawai ba zai yiwu ba to dole ne mu kara kan mutum da gwamnati ba za ta iya kare mu ba amma muna so mu gani amma cewa wai abin da ake cewa wai justice denied. justice delay is justice denied. wannan karin magana duk wani lawa da ke wurin mai zai gaya sauran lauyoyi ba za ta yi aiki ba nan it will not work it will not work cewa wai justice delay is justice denied wai in ana son a shashantar da shari'a sai a yi ta wasa a yi ta wasa a yi ta wasa a yi ta wasa da ita har ta jifa shi a zukatan mutane sai mutane su manta ba haka ba ne duk abubuwan nan da ake mana suna nan rubuta an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma gwamnati ta ki ɗaukar mataki ta ki ɗaukar mataki malam musa sahabi yana tafsiri yan shi'a suka je suka daɗa mishi wuka muna da hotunan bidiyo da komi da komi na waɗannan abubuwa muka je muka sami ac ac ya ta rantsuwa zai yi hukunci ac ya ta rantsuwa ya rantse da allah ya rantse da kaza ya yi kaza ya yi kaza aka tafi aka kai magana kotu aka yi ta aka yi ta bi aka yi magana ta zama shirme ana ganin wai ta wuce wallahi ba ta wuce ba mun salafiya haka muke tarawa ran da ta taso to a lokacin mai waku kun manta da waɗannan abubuwan sai ku ce ana zaune lafiya suka tada rikici yanzu dan Allah jama'a kashe malamin tafsiri malamin tauhidi irin malam Ja'far kuna jin wannan tada rikici ne ko ba tada rikici ba dan Allah malam Ja'far ya taɓa sa an kashe wani a Kano ko a wani gari da yake wa'azi garurukan da yake da azuzuwa ga su kamar haka yana da aji a Kano yana da aji a maiduguri yana da aji a bauchi babu inda ya taɓa bada fatawar a kashe wani karatuttuka ne yake karantarwa na hadisi da aƙida da tasiri amma a ce yana cikin sujuda a harbe shi a sujuda shin waɗannan da suke wannan kisan musulmi ne idan su musulmi ne ku saurara jama'a idan su musulmi ne musulmi ya kashe musulmi ne sallah to akwai alamar tambaya akan musulunci shi idan su kafirai ne kafirai yanzu su zo su kasa malami to kafiran najeriya sun nemo rikici to saboda haka mu in kuka duba duk waɗannan tambayoyin namu da muka buga mun buga ne akan muna neman ku amsa mana shi yan siyasa ne suka kasa malam jafar saboda kada ya huɗubar juma'a ta yau kada ya tafsirin yau ko kuwa yan ɗariƙa ne ko yan shi'a ko ku kiristocin najeriya ko kuwa waye yan dababe na kano shi wa malam ja'far albarka suke saboda suka ce da yawan su yan shan kwaya ne shi ya dawo da su kan hanya to saboda haka yan daba za a zargi yan daba ko za a sa cikin alama tambaya a wallahi tallahi da muka ɗauke shi za mu saka kabari wallahi wasu su ma suka rinka saboda bakin ciki ɗan daba ne kuka suka rinka wasu suna birgima mu muke ba su haƙuri ɗan daba ne wani yaro ce ce wallahi shi da ɗan iska ne malamin ne mai wa'azi ya daina irin wannan malamin za a kashe kuma wai a ce wai shi kenan wai za a zo a biyo ni look let me tell you don't be your fault bari ga muku ku tsaya ku ku saurara akwai wata yaudara da yan siyasa suke da sarakunan gargajiya idan muka yi maganganu irin wannan wai kashe gari ko kuma yan kwanaki sai a je a turo wasu mutane sai a zo su ala gafa kamala inda muke fata a zauna lafiya look don't deceive us and we will not deceive you kada ku yaudare mu kuma ku saurara jama'a da Allah ba za mu yaudare ku ba ku yaudare mu ba wata magana da za ku gaya mana mun riga mun faɗa muku saƙon mu shine muna jira yanzu dai ga bullet an kama an gano cewa bullet nan daga police station na sharaɗa ne cikin bindigogin nan da aka kwaso da su aka yi harbi ta ga yanzu magana ta yi kanta an san waɗanda aka kama da aka kama su ɗalibansu suka zo suka kwace su suka kashe 'yan sanda hudu suka kwashe bindigogi sai kuma aka zo aka kama harsashen da ke cikin waɗannan bindigogin a jikin wannan malami to kaga abu it is, obvious abu ya fito ko idan haka muna jiran gwamnatin jihar kano da gwamnatin tarayya sai mu ji hukunci idan kuma 'yan siyasa ne don malam ja'afar ya yaƙi ta zarce idan 'yan siyasa ne suke son ta zarce don haka jajibarin zaɓe aka kashe wannan malami don a waye gari ranar zaɓe ta hargitse a ce an yi declaring Najeriya a state of emergency don haka ba zaɓe don haka za a yi ta tazarci to mu mun ce wa ɗalibanmu na Kano ka kan kwantar da amma mun ce musu su tsaya cikin sauraron umarni eh, kwantar da hankali amma ba cewa muka yi a'a wai shi kenan ta wuce ba a'a su tsaya cikin sauraron umarni idan yau aka kamo waɗanda suke wannan laifi aka yi displayin ɗinsu a jama'a aka kashe su wallahi magana ta wuce amma wallahi tallahi in ka tafi haka Allah wallahi tallahi mawaƙin sardauna da kan shi kewaye da munafunci ga da shahada ga musulmi don ba aibi ce ba Allah da mu tsaya muna rayuwar munafunci gwamnati duk mu rasa rayuwar mu jama'a na biyu idan an yi haka ne don a kashe waɗannan miliyoyi da ake jin su suna tafsiri suna hadisi suna aƙida kai ce an yi sakaci mafarauta kun yi sake zaki ya girma Allahu sallahi malam abubakar gumi aka so a yi wa wannan tun shekaru aru aru sai ba a yi nasara ba har gumi ya zo tarbiyyar mu kun yi sakaci gumi ya zuba ɗaya ɗaya ɗaya fiye da ƙwayayen gizo gizo saboda haka duk garin da aka je din nan mu da kuke jin na ɗaiɗai kuna ganin mu kenan a'a kasantuwan muna nan ne ɗaliban mu suka yi yanzu akwai iri da fiye da malam ja'afar sun fi sittin da irin su da fiye da su sun fi sittin duk kuma kankasa shi saboda haka idan wai dan ku daina jin wannan tasirin ne a'a ba zai yi ba idan dan ku daina jin wannan karatun tauhidi ne ba zai yi ba ko da haka mu abin da muka ce tsakanin mu da ku idan ku ɗan siyasa ne kuke ganin cewa kisa shi ne tsakanin mu da ku abin da muke cewa ku yi ƙoƙari ku samu malaman ku suna faɗi muna faɗi yanzu an samu malaman izala suna yawo suna ainihin kare irin waɗannan 'yan takara da aka tsaya ko to suna kare su mu kuma muna rusa su a ci gaba a haka da fatar baki ko ba ya isa ba amma aka ce kisa za a anya za ta yi kyau gama ba za ta yi kyau ba yanzu a wurin nan yau da aka taru wurin jana'izar malam jafar in mun rike lasifika mun ce daga nan a yi wuri kaza a kashe wani da wani Allah kaɗai ɗaya san barnar da za a yi amma wannan ba ta farkin mu bane ba haka muke da'awa ba ba haka muke da'awa ba muna bin abubuwa mataki mataki amma fa in ba a ɗauki mataki ba gaskiya matsalar ita ce idan aka kai bango in an ba mu haƙuri ba mu haƙura matsalar ita ce mu san muka fara faɗa jama'a faɗa ma mu a wurin mu addini ne to haka in kuka sake aka kai ranar da aka ce to fa an yi declaring jihadi a Najeriya gaskiya abin ba zai kyau ba wallahi tallahi ba wanda zai ji daɗi musulmi ba zai ji daɗi ba kirista ba zai ji daɗi ba ɗan ɗariƙa ba zai ji daɗi ba ɗan izala ɗan salafiya ɗan kowa ba zai ji daɗi ba da warabe ba aushe da fulatani da nufi kaje ba wanda zai ji daɗin ƙasar kamar yanzu falastinu babu wanda ke jin daɗin kamar iraki yanzu ba wanda ke jin daɗin ƙasar to yanzu haka kuke so najeriya ta zama zai iya zama eh idan ba ku yi komai ba kuma muna gaya muku wallahi babu wani spring council of ulama da za su kira musu ba mu haƙuri domin ina wurin a yau dr ahmad ɗan gidan abubakar gumi yana wurin muna cikin kabari ya Dr. Umar Bashir Umar ya Abdul Wahab malaman izala duka suna gudu duka hanya suna jin muka yi declaring Najeriya a state of jihad waɗannan dole za su mara mana baya don duk muna wurin an gan tare kuma duk magana da muka yi mu ne a madadin mu gaba ɗaya ko kaƙi ko kaso kai ahlus sunna ne ko ka ce ko da tare kake da wani ba za a yadda ba saboda haka abin da muke cewa gwamnati ba a tsaya a yi hukunci amma gaskiya in ba a yi ba gaskiya mu za mu ya kata kenan za mu ɗauki doka a hannunmu bari mu faɗa in da language ne understand idan ba ku yi ba za mu ɗauki doka a hannunmu ya kata kenan ba wani kwana-kwana amma yanzu mun ce kada kowa ya tada fitina muna jiran mu gani majalisar sarkin Kano za ta yi ne gwamnatin tarayya za ta yi ne gwamnatin jiha za ta yi me dattawan Kano za su waɗanda in ta rikice su ake turowa ake don Allah ku yi haƙuri to me za su yi yanzu ga dai sawahid na ka kawo akan abubuwan da suka faffaru a bara ɗan shi'a suka je suka kewaye gidan malam jafar za su kashe shi sai da mobile police suka je suka ƙawanya yaga gida wani irin abu ne haka me ya kawo kika ba na gama karatu ba ce kun je saudiya kun yi karatu kun je iran kun yi karatu mun je saudiya mun yi karatu ku je ku faɗi shi'a mu faɗi sunna sai a bar wa jama'a sun su je ba shi ke nan ba amma me ya an hattun da dai wani yana magana ana fahimta su to a kashe shi nan kashe shi ma za a ci gaba da faɗin wannan magana ku jama'a ku san wannan don shi'a ku ji don ɗariƙa ku ji kiristoci ku ji ss filan gwamnati ku ji ku kaiwa gwamnati wannan shi ne saƙonmu game da kasa malam jafar da asir ina maimaitawa ba yafewa ba sulhu ba biya amma akwai hukunci to a yi hukunci amma magana haƙuri bari gaya muku ko da kun turo dattawa sun zo an zauna da mu a ƙaddara a ƙaddara ko da ba a samu wasu daga cikin mutum shi kenan shi kenan wannan muƙaddari ne muƙaddari ne wallahi ƙarya muke muku wallahi ƙarya muke muku sai dai ku ji kawai ana tufa ana ƙunar bakin wace Allah wallahi wallahi wallahi ba suka baki bane amma wani suka baki ne فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا akbari بالأخبار من لم تزوج الله يكيان bari mu ƙara falakta mu jama'a jama'ar musulmi daga cikin ainihin irin rigingimin da waɗannan mutane wato suke kawowa su ‘yan masuniya shine tashwihu tarihul islami an tariki kafirin min mu'arrifihi wa kuttabihi lalata tarihin musulunci jama'a yanzu duk ɗan shi annan da suke zagin abubakar da umar da mu'awiya da yanzu in ka taɓa shi tarihi zai kawo maka kawai a tarihi an yi kaza a kaza in ka ce kawo maka hadisi in kuma tarihin ne yana da ilimin musalahu tarih mu muna da ilimin musalahu tarih Allah ya ba mu ilimin tantance tarihi wanda za a iya gane wannan tarihin ya inganta in ka samu ɗan a duk tarihi da aka yi sai ka ga wani mutum ya shiga shi'a zuwa kwana hudu ko kwana biyar yana da tarihin ya aka yanzu ya zama kaza ya aka amma an kasan da yake bai iya alwala ba to sai suka bi suka lalata tarihin musulunci wannan tarihin su ne ake karantarwa masu yin digiri waɗanda suke digiri a islamic studies su ake karantarwa a secondary school tarihin da ainihin kafirai ne suka zauna suka rubuta wani su ake karantarwa game da tarihin musulunci waɗanda duk suke karanta islamic law da sauransu na ana karantar da su irin wannan tarihin sai ka ji ka a OB ko BUK ko ɗan Kodiyo ko Yuni ne na karanta da ke Islamic Studies ya ji ya ɗigo maka tarihi akan rikicin Yazidi da Muawiya wani zama yanzu makarantu na irin na secondary ko waɗanda suke ainihin menene diploma kaza kaza irin su Amir da sauransu din nan wai sai malami wai ba da handa a kan rikicin Muawiya da Yazidi da sauransu da kaza kaza kaza kaza kai da aka ce ka karantar da mutane addini ka je ka ɗibo ƙarya da kafirai suka rubuta ka zo kana ba ƴaƴan musulmi kuma ƙarshe wai ake wai wannan ya yi diploma a ina a ano wannan ya yi diploma a ina a eji wannan ya yi diploma a ina a a biyu ke ya yi diploma mai diploma musulunci bayan tarihin da kafirai suka rubuta su karantar da su karantar da su addinin musulunci ba wannan kenan sannan nasirin nasir wa ta'assisul firaq nasir wa ta'assisul firaq adalla in ibtida'an ay tadakhulan wa musa'adatan kuma wata matsala shine kafa ƙungiyoyi ɓatattu jama'a da kuma ainihin yaɗa irin waɗannan ƙungiyoyi ko dai su kafa su ko kuma in wani ya kafa su su je sai su saka hannunsa a ciki don su haɓaka ta da kuɗi da taimakonta da taimako wani tilkal firak filkadim aljahaniya daga cikin irin wannan ɗan ƙungiyoyi akwai jahaniya waɗanda suke cewa Allah ba a sana yake ba ba a ƙasa yake ba ba a kudu ba ba a gaba ba a kaza in kace musu Allah ce Allah a sama yake ga hadisi ga aya sai su a'a to duk ɗan ɗan ɗan masu ne ne yahuda ne suka kawo wannan rudanin wal mu'tazila da mu'tazila waɗanda suke cewa hankali yana gaba da nafsi suke ƙarya ne annabi Isa ba zai dawo ba ƙarshen tashin alƙiyama babu ceto annabi Muhammadu ba zai ceto ba kun ji wani kafirci kuma ina fatar mun gane wal kadariya da ko mutanen da suke cewa wai kaddara ƙarya ce Allah bai san abin da zai faru ba an jima ko gobe subhanallah duk waɗannan gasu nan ƙungiyoyi ne a musulunci fa amma kuma su wane ne suka kafa su ko dai tsara masu yiwuwa suka kafa su ko kuma da suka kafu masu yiwuwa suka je suka taimake su wa ghairihim da waɗansu su ilal karamita zuwa ga karamita warrafu ba da yan shi'a wa sa'ir firakil batiniya da sauran yan ƙungiya waɗanda suke da aƙida ta batiniya irin su ibnu arabi al-hatimi al-ta'i wanda yake cewa wai gaba ɗayan musulunci ba wata ibada sallah ko azumi ko zakka ko hajji wani aka ce sallah ana nufin addu'a ba wani ruku'u da sujuda wani aka ce zakka ana nufin ƙarfin zuciya wani aka ce azumi ana nufin mutum ya kame bakin shi daga maganganun banza wai hajji ana nufin ziyarar kaburbukan waliyyai wai babu wata hajji a tafi makka ibn arabi yana da littafi wai al-futuhati makkiya yake duk malaman duniya ba su iya tafsiri ba sannan akazibuhum alal umawiyyin ƙarya da su ƴan masuniya suka bi suka wa banu umayya yanzu duk ɗan shi annan zagin banu umayya suke wani yaro yana zagin banu umayya in ka tambaye su waye banu umayya shi ma bai sani ba amma kawai an ce ku fito ku ta cewa Allah ya tsine wa umayyawa Allah ya tsine wa umayyawa Allah ya tsine wa umayyawa ko in ba jaki ba dan shi a yaya kawai wani zai faɗa maka yace kai ta cewa Allah ya tsine wa kaza baka san me ma'anar kazan ba kuma ka je kana kai suwaye banu umayya kabila ne daga cikin kabilun larabawa babba daga cikin wanda ya fara mulki a cikin su shine sayyidina usman to yanzu kana cewa Allah ya tsine umayyawa kamar ɗa ne a haife shi gidan sarautar zazzaufa sai kawai sai wani ya koma ya ce mishi kan eh ku rinka fitowa titi kuna cewa Allah ya tsine wa bare bari Allah ya tsine wa bare bari to sai mu ce wannan fa da su malam Jafaru dan Isiyaku ne haka ne eh to dan Allah masarautar zazzawa kamata ta shiru akan haka kuma abin ta takaici wannan magana da muka kai sarkin zazzau ita wai bai ma gane ta ba sai da muka yi bayani a ƙasar zazzau a haifi 'ya'ya su wuce suna cewa Allah ya tsine wa umayyawa Allah ya tsine wa umayyawa yanzu nan dan Allah in ka fito kana cewa Allah ya kine wa Amerikawa duk musulmin zari hakkin soki sai sun bi suna cewa amin dan Amerika ta zama annoba amma banu umayya sahabban manzon Allah ne suka yi maka wannan masudiya ne suka fi suka kirkiri kanya suka danganta musu kawai shi nan sai aka ci gaba da yadawa ko kuma sai aka karantar da ku ku tashi ku yi karatu kun ki ku karatu kun koma kawai sai wani baka mujalla sai sai kana ta yawo da mujalla kana wani kankame ka faɗa kana wahalar da kanka ne ka tashi kai karatu kar ka yaudar kanka kuma abin da muka ce don Allah ɗan shi nan da ɗan ɗari nan su na rarage sa na su fito su saka littattafan a da na a ƙarar su dinga karantarwa yanzu mun saka littattafan mu muna karantarwa su ma su fito mana a sai dai a je a samu wata sabuwar anguwa sai a samu wani ɗan kwamfutar jirgin gida da ba a ƙara shi ba a ɗan bubbuga kwano a ji ana tara matan aure ana zina da su da sunan cewa wo ana yin mutu'a kullum mata ka za ta tafi ta'alimi da la'asar ka san ta'alimin da ake mata ɗan da ke zuwa a bayanta ka san naka ne ko na wani ƙato ne zai ba ta nora hamsin shi kenan a mutu'a ta awa ɗaya a ce wa addini kuma an kawai sai a ringa gaya musu magana na je wa'azi gumal jama'a asalin gumal din na da na jefa na ta ne daga yola kawai garin in shiga nan in fita nan in shiga nan in fita nan sai na faɗo garin gumal sai na ce zan kwana sai na ce ku shirya zan yi muku wa'azi ba ni da nufin zan yi magana kowa don na daɗe tun da zan tafi yola na yi musu sallama na ce to sai bayan shekara biyar ni da muku wa'azi to wai na gana kusa sai na ce to bari in muku wa'azi yau kawai wani ɗan shi'a da karambani wai sai rubuto takarda wasu albani kuna yin ƙarya kuna cewa wai wai annabi ne ya hana mutu'a bayan shi a cikin sahihul buhari umar ne ya hana ka kaza ka ba nace to kun ga jama'a wannan ya ɓaro bala'i ce kun ga ni ban yi magana shi'a ba ni ban yi magana shi'a ba na zo ne na yi musu wa'azi wasa da dariya kawai gari ya in haɗa ina ina in wuce to ya ji ya tsogalo bala'i sai na ce to yanzu abin da za a yi a garin nan a kawo mini sahihu muslim har kuma mutanen gunal aka rinka aiko da sahihu musulun daga kowace kwana na ce mai karanta tambayar buɗo min kitabun nika ya buɗo na ce buɗo min babu zawajin mutu'a ya buɗo na ce to za mu karanta hadisan nan gaba ɗaya muka zo muka karanta sa har ɗan ɗariƙa da gari ya waye shi kawai na ji suna cewa kai yaron na ya tsogalo bala'i jiya kai jama'a wallahi sai da muka kai karfe biyu dare don cewa ne sai an karanta babin gaba ɗaya aka karance sai gashi sai ali ma ya ruwaito daga manzon Allah hana auren mutu'a to amma an je an gaya musu an ce su albani ne suke yin ƙarya sai gashi littafin a garin su aka ɗauko shi ku je ku yi karatu ku je ku yi karatu tun da muka taso a unguwar nan kowa ga karatu muke don haka wane ne ya iya cewa zai zo buga da mu kowa sai dai ke kafa zai shi ya dan samu zobo ya shayi maudidi shi wa mutane karya shi na fara mai sabaka ya zuba aljiwa ta shi kowa zai da ya karya wallahi amma kuma idan ba ga tsoro ba mun mukabalanci duk wani ɗan shi'a ko ɗan ɗariƙa da aka haifa a mukiya ya sa littafi ya karanta yadda muke karantarwa ya rinka yaɗawa ala haddin sawa ka yada ko ina ni ba na editing ba na rage duk abin da na faɗa duk ta sabbin da na faɗa yadda ka ji shi haka nake watsa shi don ina da garantin abin da na faɗa ba ni da shakka a kai na haka babu magana a zauna a rage nan a gyara nan a jona nan babu na haka muna cewa ai an ce ai ɗariƙa ta daɗe da zuwa ko ai ɗariƙa ta riga mu zuwa ko tun da kuka zo duk karatun da kuke ku fitar da matashi ko kwaya ɗaya sa'ana wanda zai zauna yana karantar da wani littafin ɗariƙa kuma kuna yaɗawa sannan ina yan shi'ar kuma to da ku zauna ku yi karatu za ku ce za ku ja rikici da mu ba yiwuwa ɗan ƙungiyar izala ma da suke karatu ina in kuna ga sun ja baya sun ba mu guri balle ku da ba abin da karatun ku yake ce karatun ruwan tufana babai uzuhuri ruwan tufana qurratul uyuni duk anan karatun ya ƙare. karatun zina da mata ku zo ku saka karatu mana ku karantar mutuwar ai muna zaune kuna zaune muna da masallaci kuna da masallaci Kuna da shika kuna da shika muna da janarota kuna da janarota duk abin da muke da shi kuna da shi amma ku zo ku saka karatun mana idan kuna ganin abin rashin kunya ce ko kuma abin ƙarfin hali ne kuma mutum ne ta faɗin waɗa shi ko'ina ka tafi makka ka je madina duk inda ka je yanzu ka je ka samu ka ce kana neman kasa ɗin albani ne ka je suna nan ana siyar da su hatta makka da madina suna siyar da su waɗannan kasusuwan da ake yi yanzu waɗannan kasusuwa yau da zan zauna nan insha Allah zan harba musu su ta intanet gobe kana zuwa sa'ar institute muhazu bin jabal zaka je za su siya maka da su saboda haka ya kamata ya kamata ku tsaya ku yi tunani tafiyan nan tamu idan da wadda za ku iya nan tattace da ba ku zauna ku ne mana sharri ba jama'a da ba ku zauna ku ne mana sharri ba inda da gaske ne sai ku bar malam Ja'far ya zauna yana ta karantarwa kuma kuna karantarwa ya karantar ku karantar mu karantar ku karantar shi kenan a zauna a ta haka yanzu ƙala rawu da suka san mafi yankin abin da yake faɗi shirme yake faɗi ba sai suka fashe ya tashi ran shi yana dariya ba sai ma kuma suna shirya eh, eh, ya yi kankala dariya ya yi shigantaka ya yi wasa ya ɗanyi karatu minti biyu ko kuma su miki waka duk abin ya yi haka amma jama'a abin da ƙala rawu ya faɗi har yanzu fa ba mu faɗi ɗaya bisa goma shi ba har yanzu ba mu ɗaya bisa goma karatun ƙala rawu da ake cewa muna yin zafi ba har yanzu cikin kasaf ɗin ƙala rawu kwaya ɗin kana saurare minti biyu zai yi magana ba har yanzu ba mu yi ta ba Ba ya yi ta mai zafi amma ba wanda ya declaring kala rawi jinin shi ya halitta ko makamanta haka kuka yi ta faɗe haka shi na yake faɗe ki da surutu ba ne su faɗa mu ma mu faɗa suka ta surutu muka yi surutu yake waɗannan waɗannan malaman sanin nan guda bakwai yake waɗannan yake hular da jikin shi ba tafi su daraja ba saboda haka me zafi amma wallahi tallahi yanzu ba wanda zai ji daɗin rayuwar ku wallahi tallahi kun ɗauko kanku bala'in da kuma wallahi sai kun zo kun yi nadama nadamar da kuma babu shi saboda wallahi tallahi rikici da mu ba daɗi ko a nan anguwan na kan faɗi wani kuma zo zai shiga harka ta ce ba a shiga harka ta ba a shiga harka ta don haka duk wani yaro ɗan iskan ɗari nan ko ɗan iskan eh, shi'a in zai iskance shi sai ya ɗauko wani daga wani anguwa to shi wannan ne bakon zai iya rashin kunya shi wancan da yasa ba zai ba ba na da harkar kowa in kuma ka ce za ka shiga harkar mutu shi kenan za kuma julin da kai da kuma za ka zo kai kanka ka tausaya kanka da haka abin da muke cewa yan ɗariƙa mun ba ku ƙalubale in ba ga tsoro ba ku daina surutu ku saka littattafan ku kuna karantarwa kuna karantar da madarar aƙidar mu ga shi nan al'aqidatul wasatiyya muke karantarwa kowa na ji kasa ɗin yana yawo ba kun wasa kan duk abin da muke fari ko ba ku saka ku karanta mana ko ko ba ku iya karatun ba ne ba ku iya karatu ba wasali ba ku iya tada baki ba Allah ya kiyaye to waɗannan suna daga cikin abubuwan kamar yadda muka ce akwai kuma nasirin ibadiyyar jinsiya yaɗa luwaɗi da zinace zinace yana daga cikin manufofinsu sannan ta'tilul hukum bima anzalallahu nisa hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa islamul qawanin alwadiyya fi kafirin min bilad alalam islami aka cire shari'ar musulunci aka dawo da ni ya ka dawo da ainihin constitution wanda suka zo nan kasar da suka cire shari'ar musulunci sai suka ce sun bar malikiya kawai suna nan malikiya ma sai aka ce ta koma kotuna na musulunci kawai yanzu kawai alqawanin alwadiyya constitution shi yake hukunci da shi shine standard ne don haka waɗancan sun zama traditional crops Allah kiyaye sannan umar bin bir ba shagaltar da al'umma da wasanni kwallo da makamantansu jama'a yanzu ku duba wani sharri da ya shigo yara irin gem din nan ya ja samu talabijin ɗan kwatana na naira dubu biyu sai a siyo gem na ɗari takwas sai a haɗa sai a samu wata hajiya ita ce munafuka za ta siyo ta ajiya a unguwa yara suna ba da kwandala kwandala suna zuwa gidanta suna buga gem yaran ku ba sa karatu a jarabawa ta zo su faɗi me yasa suna kan suna wasannin game sannan al-ibaha bil khalifati al-usmani al-sultan abdul hamid wa isqat al al-islamiyya ala aidi yahudi da wani magana da muka faɗi jiya gwamnatin musulunci ta ƙarshe da aka kafa a ƙasar turkiya suka nemi shi wannan sarkin musulmi abdul hamid ya goyi bayan su domin su tabbatar da eh, ƙasar isra'ila ta yahudawa da ya ƙi goyon baya shi kenan aka je aka haɗo mishi wasu matasa 'yan ƙasar suka zo suka kifar da ainihin gwamnati Allah maraukakin sarki ya kiyaye sannan insha'ul a tabi alaha ka ta rotary wa lions in kirkiro wasu ƙungiyoyi ƙanana a ƙarƙashin freemasons su ne irin ƙungiyoyin rotary club da lion club waɗannan ƙungiyoyi ne na matsafa ƙungiyoyin 'yan asiri ne duk wanda kuka gan shi cikin wannan ƙungiyar sai ya kafirce wa Allah ya zama matsafi ne maciyin naman jama'a yake shiga cikin rotary da lions club Allah kiyaye sannan nasirin jarima yaɗa ɓarna wata fashin amrad da kuma yaɗa ainihin wato cututtuka almustahsiya waɗanda suke da wahalar magani kal aids kamar cutar kanjamau wa gauri da makamantansu وكل ذلك بسبب الإباحية والفوضى التي وراءها آه التي وراءها السابع الماسونية wanda yake duk wannan kungiyar masoniya ita ce ta tattaro waɗannan abubuwan don su faru domin ta hanyar zinace-zinace da luwaɗi da makamantan maɗigo ta hanyar haka ake samun cutar kanjamau to cutar kanjamau nan su suka fi suka yaɗa ta sun yaɗa ta ta hanyar zina sun yaɗa ta ta hanyar wannan allurar rigakafi allurar rigakafi mun shawo muku magana a kanta kuma ba za mu bushe ba muna magana a kanta allurar rigakafi kada mutumin da yadda wata munafukar yarinya ta shiga gidansu da riga aljanu za a yi wa ɗaɗansu ne ɗigon wannan allurar rigakafi ƙarya ne munafuka ce yar a bata dubu biyu ne ko dubu uku kawai bata san ma'anar ba yahuda take wa aiki ba allurar rigakafi muke bukata ba muna bukata allura ne na cututtukan da muke fama da su waɗanda suka same mu ba na rigakafi ba nan aka zo aka samu wasu munafukai wai suka taho wai nan wani ma'aikacin sabon garin local government na wani health wai ya kawo su sun zo ba su yayar mini da kai su da kansu da suka shigo ofis din kuma sai suka firgita wato shi kenan yanzu dai abin da za a yi za a samu lokaci a zauna na ce to a shirye muke har yanzu kuma yau fiye da shekara ɗaya ba su zo ba me yasa nan wani shugaban rigakafin shi ma na Kaduna ya taho nan da zanzaren shi dan boko ƙarya yana wani haka yana wani haka yana ya zauna kuma da ya duba ya duba ya duba sai wani hakimi my god sai na ce no say what you want to say ya ce ai shi yanzu ya ji abin da ne ya kan shi ya canza Ni ce a ah, nesa yasa ya ce waɗannan tafan wai na cewa ne ko na karatu na ce muna koyon karatu ne ina ah, <laughs> eh, koyi tun da ya tafi ban gan shi ya dawo ba ku zo a yi magana da ku ta ilimi Yanzu su abin da ake zuwa ana ce musu wai wasu gidadawan malamai ne ai mu ba gidadawan malamai ba ne jama'a mu kafin mu iya arabiya ko ko muka iya ɗan boko ne mu wannan zagjogen ne da kuke gani daga jan wando daga baya ne ya saboda haka matsalar su a wurin su gida da malamai ne wasu zai su wayar musu da kai sai ka ga kadari wani ma drop out ne na na na university wani kuma ma sakandare ya gama ya dan samu credit guda biyu da rabi aka ɗauke shi a lokal zama yana cin abinci wai zai zo wayar mana da kai ka zo ka wayar mana da kai a kan ne kai da yunwa ta kama ka kake aikin lokal government ba ka da profession ɗin da za ka create job for yourself and others ba ka da aikin da za ka iya samarwa kanka aiki ka samarwa wasu sai ka je ka makale da gwamnati jama'a ku duba nan wani profesa ne ga shi a nan jami'ar ahmadu bello mako biyu da suka wuce fa aka yi da shi a cikin jaridar daily trust ga ta jama'a ga ta sorry weekly trust ga ta ta goma zuwa sha daga watan mars watan da ya wuce ina fata an gane 2007 din nan gashi nan sai da yi maganganu a kai profesa kai ta gashi a nan yake a nan jami'ar ahmadu bello ya bayyana hakikalin haɗari da sharrin allurar rigakafi wannan dokumen ɗin na riga na kwashe shi gaba ɗaya mun saka shi a kwamfuta gaba ɗaya in kana son shi ba sai kai ɗin jaridar ba sai ni printing sai kawo ma sai ka je ka sharrin allurar rigakafin gashi a jaridar daily trust da weekly trust sun bayyana ban yarda da allurar rigakafin nan ba ya kuke ɗan doko ɗan lokal gwamnan ko ɗan state government ko ɗan federal government in da gaske ne ku zo mu zauna da ku a yi magana ta ilimi ni ban san wani yasa ake tsoron mu ba mu ba cewa muka mun yi concluding abin da muke shine gaskiya ba cewa muka a zo a ilmanci a nuna mana kuskuren mu amma da an zauna an muka ɗibo littattafai kuma sai a ce a ah, wai dai an zo ne yanzu a zauna a san juna a san junan ne muna rusa ku kuna rusa muku ce a san juna a tsaya a buɗe a yi maganan mana da an zo an zauna za a yi magana ko malaman musulunci ko munafukan yan boko sai kuma sai ga mutum wai kuma yana shakka a wai ana so a san juna ne da ya dama saboda mun ji malam yana magana waɗannan abubuwa shi ne muka zo da mu dan yi mishi bayani to amma dai yanzu saboda muna sauri shine dai muke son za a sa lokaci amma dai muna ganin da malam ya saurara da wannan magana sai in ce I'm not your student you cannot pinpoint what you want in my brain ba za ka iya ɗiban abin da kake so ka zuba min a kwakwalwa ka ce kana son in yi kaza ba ƙarya kake hatta waɗannan maganganun da kuka ji muke a 'yan siyasa ba sojan ɗan siyasan da ya zo ya gamsar da mu mu ne da kanmu ne gane kaza ba ke sai mu faɗa wa jama'a ba wani ɗan siyasa ba ANPP ko Buhari ba Buhari ne ya zauna ya ce wani shi mutumin kirki ba mu ne gane buhari ya cancanta mu mu gane yar ado bai cancanta ba kawai shi ke ba wai wani ne zai zai ce ya zai wawar mana da kai karya ne mun yi boko mun yi arabiya ba inda ba mu shiga a duniyar nan kuma ku ce za ku wayar mana da kai mu da muke wayar da duniya kai a jaridu da intanet kuma ku zo kai ka je ka yi karatun ka karatun tuwa-tuwa ka samu past degree ka zo sai za ku wayar mana da kai sai da haka abin da muke cewa jama'a maganar allurar rigakafi ka fi da ita ba sarakunan gargajiya da suka fito suke magana sarakunan gargajiya kuta outdated mutane ne outdated ne you are not up to date rawan ya rufe kanku ilimi ba ilimin ku ya daskare ya yi decaying is no more up to date so ku daina magana akan waɗannan abubuwan kuna cutar da mutane amma in da gaske ne ku tara mu a fadojinku mu zo a yi magana ta ilimi su kawo hujja mu kawo hujja amma wallahi saboda sarkin gargajiyar da ya kira ne ce wai ya kira ni ne zai mun fada bari da muku gaskiya ni na yi ta mun fada ni ba yaro bane na wuce shekara arba'in yaro ake wa fada ba na yin wauta wanda yake wauta shi ake wa fada duk wanda ya ji magana ta san ba na wauta so ba wani sarki da zai kira ni ya kira ni ya mun fada amma za ka iya min nasiha amma da hujja amma maganar faɗa sai inda na yi wauta ban taɓa yin wauta ba sai don me za ka ce za ka yi min faɗa kuma kai ba ubana ba ne ba abin da muka haɗa da kai sarauta kake malanta nake yi na fi ka matsayi a wurin Allah insha Allah sarauta gargajiya kake baka da wani amfani ga al'umma baka da wani amfani ga addini yawan ya ce babu wani sarkin gargajiya ba abin da za a rasa jama'a hutawa ma wasu za su yi waɗannan fada da aka makale kowa ki tafi je samu aikin waɗannan gidaje a jiya talaka su samu su saboda sun hau gari ba su da amfani gaskiya saboda Allah don su da kansu sun yi furufin ba su da amfani yayin da suke neman cewa gwamnati ta samu aikin yi ta ba su sai magana cewa wani sarki zai kira mu waya mana da kai game da allurar rigakafi ba ta taso ba ba za mu ji ba amma za ka iya gayyatar mu fada officially ka rubuta mana a takarda kana gayyatar mu kaza akan za a yi magana akan allurar rigakafi don haka za mu ɗibi littattafai da jaridu da mujallu za mu tafi da laptop ɗinmu duk inda laptop mu take tana haɗe da intanet za mu browsing mu nuna maka kaza kai kuma ka nuna mana amma ka tsaya kawai a cikin malin malin kana magana kamar kana jin yunwa kana son ka ce wai to ba haka ya kamata ba ba haka ya kamata ba ni ina malami kai kana jahilin sarki sai ba ka magana wallahi baka isa ba ƙarya kai wallahi baka isa ba saboda haka duk wanda zai mana magana jama'a mu ba ma jin magana kowa a duniya sai magana ilimi ya katta kenan mu da awar mu haka muke duk wani wanda zai kira mu ya ce mana yana ganin yana ba mu shawara ni ta zai tattara kwana bakwai sai ce la bai taɓa sanin wannan abun ba ce kana ofisa guda na soja baka sani zai ce bai sani ba to amma ka biyo kuma jiya shi yake cewa zai wayar min da kai akan shi na abin da bai sani ba kwamishinan eh, lafiya na jihar Kebbi profesa ne a biochemistry kaga harkar shi ce ma mun shigo mota daga kedu za mu ke sokoto sai ce amma alaga ta malam me yasa kuke suka game da wannan allurar rigakafi ne ina tare da laptop ita sai na buɗe mishi nace ɗan karanta na can kuma sai ce hmm, gaskiya abin ashe bala'i nace amma ran sai dai kana profesa na biochemistry baka san waɗannan abubuwan ba jama'a zai zo a ce malami alaran ma zangaran amma bai san min guda ba mun guda bai sani ba to sai a ce wannan karatun ruwan bagaza ne daga ƙarshe hukuncin ƙungiyar masoniya malaman musulunci sun ce haramun ne musulmi ya shiga cikin wannan ƙungiya wanda wannan shigar daga ƙarshe za ta iya jiyowa ta kafirci bayan waɗannan zama ina muku ishara zuwa ga wasu littattafai da suka shafi masoniyan nan akwai littafin al-mawsu'atul muwaffara fil adyan wal mazahib wal ahzab al mu'asira wannan littafi mujallabi biyu ne yana magana akan ƙungiyoyi daga ciki magana akan masuniya sannan sai littafin al-mujaz fil adyan wal al mu'asira wannan kan wani malami na ne ma yi shi الدكتور Nasir Abdullahi الله ɗan dan kabilar su Abu Dharr al-Ghifari yana garin Riyadh na fatar mun gane wannan littafi na shi bayani akan wannan masuniya sosai sai kuma wannan ainihin rasa'il fil adyani wal firaq wal ah, mazahib ta tafi a takaice banda abubuwan da muka kawo wanda muka kawo a wasu website je ku duba website ɗinmu da muke yawan zuba littattafai na musulunci da raddi ga abubuwa irin waɗannan sultan.org wato sultan.org daga ƙarshe sai saƙonmu game da siyasa dangane da siyasa jama'a kamar yadda muka faɗi a jiya maganar mu ta jiya da muka yi so mun taɓa muka yi za mu wannan magana don mu cika shi da ita saƙonmu dangane da siyasa shine mu mun yarda da siyasa siyasa kuma tana daga cikin musulunci amma ba mu yarda da demokuraɗiyya ba akwai bambanci tsakanin demokuraɗiyya da siyasa demokuraɗiyya tsari ne na mulkin zalunci wanda amerika ta ƙirƙiro amma siyasa tsari ne na mulki na annabawa dan haka a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito annabi yace kanat bani banu Isra'ila biya uku banin Isra'ila annabawan su ne suke musu siyasa malam Abdullahi Dambi kanin dan hudu ya rubuta littafi ya sa mishi biya'ul hukami fi na lahum wa alaihim min al-ahkam cikin wannan littafi ya tabbatar da cewa siyasa aiki ne na annabawa da salihai kuma wanda biyu suka game da siyasa yana suka game da mutuncin waɗannan mutane domin mai ma'anar siyasa ne mulki sannan malam muhammadu bello ɗan gidan ɗan hodiyo ya rubuta littafi usulun siyasa wannan dai gida na hodiyo gaba ɗaya in ka tattara sun rubuta littafai game da siyasa daga matsawar guda tara zuwa guda goma don kusan cewa musulmi suna da alaƙa da siyasa amma abin da yake damun mutane galibi waɗannan siyasa da suke gani irin ta su obasanjo su obasanjo ba 'yan siyasa ba ne 'yan dimokuraɗiyya ne amma abin da muke cewa siyasa za ta zo insha Allah, ita ce muke gwagwarmayar a samar da ita ita ce mulki wanda zai tabbatar da adalci da kuma mai da mai haƙƙi mai da mai haƙƙi haƙƙin shi wannan shine siyasa a ƙarƙashin haka ba za mu ɗauke bakin mu game da harkar siyasa ba duk wani ɗan boko da yake cewa wai malamai na katsalandan dangane da siyasa wannan ɗan boko mara kunya ne ba da kunya ko da zarratin domin abin mamaki fastoci suna magana game da siyasa ba mu taɓa jin wani ɗan boko kirista ya ce ba su kyauta ba makon da ya wuce wani rabran Fada ya fito a ƙasar tanzania ya yana kira ga gwamnatocin duniya su zo su haɗa kai a kifar da gwamnatin mugabe ta zimbabwe zimbabwe sorry a kifar da gwamnatin zimbabwe babu wanda ya ce wannan rabran Fada ya shiga harkar da ba ta shi ba mu 'yan siyasa ne amma muka ce 'yan siyasa mu ba 'yan siyasa yunwa ba ne da neman abinci mu 'yan siyasa ne na neman 'yanci da kare 'yancin al'ummar abin da muke cewa shi ne a jiya mun yi maganar zaben shugaban kasa jama'a wallahi a matsayin taimakon da Allah ya mana don taimako ne na Allah ba iyawar mu ce a yadda aka wuto daga 1999 zuwa 2007 malamin da ya tsira bai ci kuɗin gwamnati ba toshiyar baki wallahi sai wanda Allah ya tsira to lillahi da Allah ya tsira ta mu wallahi ba dabaran mu bace amma muna tabbatar muku sun kawo mana hari ta ko ina ta ko ina suna kawo mana hari jama'a a zuwa ce ai ala gafata malam kamar ka a ce kana hawa mota irin wannan sai in ce a ah, yo mota irin wannan ta fita kafa haka nake gaya musu markekiyar ji wani ya aje jibran na abuja ya ce ai bai kamata shi yana ji na yake yanzu haka kasar ɗina ne a motar shi amma idan da mota irin wannan nake wannan ta fi taka fa sai me yasa nake wannan kokari na ne bani na siya da kuɗi na taka fa sai daga je wannan ofis na kenan wace irin magana ce ka ce bai kamata a matsayina ba waye ne mai wa'azi ne abin da nake da shi shi zan sarkin kano abdullahi sarkin kano na farko na fulani idan hantsi sai sai ɗauki abin nan me yake da suna fatanya ta noman albasa sai ce na aje kano na ɗauki rafi wato ya aje farauta ya tafi noman albasa sai je neman albasa da haka yake ci da iyalan shi malam abdullahi don duk ɗan ɗan hodiyo ko dabo yake karɓe na talakawan shi kuma shi ne gwamna a gwandu amma sai karɓi ko dabo ya je karɓi girbin dawa akan za a bashi sule garin haka iccen dawaye yanke shi jini ya ci gaba da zuba ya rasu dan ne tukka igiya ike da haka yake ci da iyalan shi ku bar mu mu yi sana'a mu rayu cikin mutunci kar ku ɗibi kuɗi ku ba mu ku corruption din mu ku lalata don magana ta zo a ce yanzu Najeriya duk Najeriya ba mu da malaman da za su tsaya su faɗi gaskiya sai malaman jami'a malaman jami'a a makaranta suke magana ba wanda ke jin muryarsu mu ne malaman masallaci malaman kan mimbari duk an ba an yi karatun din su to wannan baiwa ce Allah ya mana kuma in Allah ya so za mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya tsare mu daga sharrin shi ne sharri ya kai sharri a ce malami ya karɓi kuɗi ya kasa faɗin gaskiya don haka 'yan Najeriya kar ku sake ku zaɓi Umar Musa 'yar Abuwa za ku yi nadama kar ku zaɓe shi na ɗaya na biyu ku zaɓi buhari in kun zaɓi buhari kuma ku tsaya ku kafa ku tsare ku ƙuri'a ku. na? sun hana zama a gurin? to kuwaye ba ana da agent ba? to agent ɗin nan su tsaya su aikinsu su wakilci jama'a Eh, eh, ku saurara jama'a ku saurara jama'a maganar tsare akwati dai dole ne ya tsaya tsare akwati su ne ejen ɗin su tsaya su tsare akwati amma su sani da cewa in an ɗibi kuɗi an ba su wannan kuɗi da aka ba su kai rabon su kenan idan gwamnatin ta zaluncin ta kafi sai sun fi kowa nadama nan suka zo muciya suna nadama sun suka zo suka ɗaura gindin aka murɗe zaɓen sabon gari maiwa ne ya ci haka zo ka ba saka daɗi su suka zo suka komo suna tsine ya saka daɗi din kuma suna cewa ɗan iska ne su da kansu bayan su zalunci mutane sun yi mazuɗi kuma suka dawo suna tsine mai albarka shi ne nake gaya wani dattijo na ce kun yi mana asara kenan wanda ya ci ba ku bari ya hau ba naku da ya ci saboda kuna sa rai zai ba ku abinci shi kuma da ya hau ya manta da ku sai da haka kun yi mana biyu babu kuma yadda waɗannan dattawan ne yanzu suka taso wannan matar a gaba sai suka je dafi mana kamfen ta saboda sun mai da mu shashashe ta suke mu zauna gari banza ne ba mu da aiki ne muna da sana'a muna da abinci kuma ba mu ce sai mun ci abin da ba mu kai mu ci ba balle mu kallafa wa kanmu mu je sai mun yi maula da tumasanci a wurin na ɗaya kenan na biyu dangane da matsalar gwamnan jihar kaduna an yi mana makirci jama'a a nan zan fito ƙararan faɗa muku sha'aban ya yi mana makirci na san cikinku akwai 'yan sha'aban amma mai gidanku sha'aban ya yi mana makirci an ɗebi kuɗi an ba sha'aban a kan ya zo ya dagwalgwala harkar zaɓe ta jam'iyyar ampp kuma sha'aban ya yi kuma ya ci nasara abin da yake so ya ci don har yanzu maganar da ake ampp ba ta da takamaiman ɗan takara idan a ruwa ya ce shi ne ɗan takara sha'aban zai ce shi ne in sha'aban ya ce a zai ce shi ne don haka mutanen zariya kuma sha'aban yanzu ko kansilan kofar gidansu ba zai ci ba a kofar gidansu saboda haka sha'aban ya cuci mutane sha'aban ya zama ɗan kwangilar siyasa amma ya ci amanar mu kuma abin da muke ce mashi daga ƙarshe Allah ya isa na ɗaya na biyu abin duk da ya samu a siyasa Allah ya tarwatsa shi Allah ya lalata na uku kada Allah ya sake ba shi abin mulki ko da na gidan shi har abada to kun shiru kun in fashin baki saurara wasu za su ce yau albazi ya yi zafi wallah ba zafi ba ne ba wani zafi abin da na sani ne ina son ku kai shi a ban kasar ɗin nan karku ku rage komai ku kai in kuka kai mai ya zai ya san ma'anar kasar ɗin ma'anar kasar ɗin shi ne wani ya zo ya same ni cikin waɗanda suke wa sha'aban ƙwazo suke malam ka buga wa sha'aban waya don Allah ina son magana da shi shi ke nan na ɗan sha'aban na buga wayar da na sani ya ba mutum da ya zo sa kamfen eh, eh, da na buga sai na ji wani ya ɗauka ne ɗauka sai nake mishi to ni ne albani kuma ina son magana da sha'aban ne a kan wani cikin magaya bayan shi yana son magana da shi ya bi ta ƙasa da ni sai ce to tun da kai ne barin baka lambar shi sannan sai ɗauko lambar shi sai ya bani ne ɗauko ya bani sai na buga mai a nan ofis da na buga mai na gabatar da kaina na gabatar da wannan mutum sai na ce mishi turan sai daɗe ya ce eh ban tunanin baka da nanin take ne nan ma fashin baki ne ma'ana kada a ƙona min kiredit a banza inda har ka kace naka ne ya zo to bari in kashe ka bugo mini abin da na faɗa ke sai na kashe su ya bugo ya bugo sai na haɗa su suka yi magana wannan bawan Allah ya ce shi ne wani sai sha'aban ya ce ya gane shi yake to ga halin da ya shiga ga halin da ya shiga da shi da wasu magoya bayan shi sha'aban din don haka suna son sha'aban ya ba su appointment a kan za su zo su yi mishi bayani Allah sha'aban ya kai kwana tara yana wahalar da su ya azabtar da su ya wahalar da su ƙarshe da wannan bawan Allah ya sake dawowa sai na buga wa sha'aban waya nake mutumin na ce ya je ya je ya je ya je bai same ka ba sai ce wato ana gafa malam ni wannan mulki da kuka zaɓe ni ya zama mini bala'i kai dai malami ne kai min addu'a kada Allah ya sake bani mulki har abada nake kada Allah ya sake baka mulki har abada ta yace eh addu'a yace in eh. yi yace shi yanzu duk abin da yake da shi a duniya ya tsiya shi duk abin da ya mallaka yake gidansu ma baya iya ciyarwa wai duk mutane sun zo sun roƙe mai dukiya wanda wannan ƙarya ce sha'aban ne ƙarya ce eh kun ji an mutiya matasan mutuwa ya kira su ya ba su dubu ɗari uku amma kuma ni ya ce min ya tsaya ce ko gidan su zai iya siyarwa waɗannan kalmomin haka ya faɗa a waya ba mu yi kowa ƙarya jama'a don haka nake ɗauka nake kuma ku kai mishi ɗaya kenan ku saurara to irin waɗannan maganganun jama'a daga ƙarshe sai ce yana roƙon yi mai addu'a kada Allah ya sake ba shi mulki kuma nan gaba in har ya fito wata takara kada mu goyi bayan shi saboda shi mulkin ya zama mai bala'i yanzu sai ka ai sai sa ya kasa zuwa wuri na me yasa bai zo ba wallahi akwai da muke taro da su sha'aban har karfe hudu na asuba a uwar ɗaki na a uwar daka dan pdp suka ji labari suka zo karfe hudun nan suka zo suna buga kofa suna son su zo su shigo su ji sirrin taron muka ki buɗe musu kofar gidan a nan gidan da na zauna da Su sai san shi ma sha'aban din ya san wannan amma ban sake ganin sha'aban ba tun wannan rana da muka zaɓe shi ya wuce nan a kan airfield ɗin shi yana godiya na gaya muku sai ran da na yi tafiya na dawo daga birnin kudu na zo zan hau jirgi sai kuma jirgin ne ya sauke su sannan muka haɗu ana gaba ta mala ta ga ga ga ne abin nan kaza kaza kaza muka rabu da ya wuce da wuce a bar makunya kun na ɗaya don haka wannan kirkin to sai aka ja shi a aka ja kai bribing ɗin shi ya zo ya rikita harkar ANPP to ya rikita amma ko kuma shugabannin ANPP kun ci amanar mutane sun ci amanan mutane saboda mutane sun wahala akan jam'iyyar ni ba dan ANPP bane ko ya sani amma ni ina jam'iyya ne ta personality ba ta party ba waye mutumin kirki ne shi nake cewa don haka maganar sha'aban jama'a ba za mu goyi bayan sha'aban ba don in an saka wa ANPP a gubernatorial to an fa zaɓi sha'aban in ko ba a zaɓi sha'aban ba to ba a san wa aka zaɓa ba a ne ko sha'aban ne to kaga matsalar ba azumin da ba damuna ba saboda haka sai zan ba a san wa aka zaɓa ba amma ANPP sun zo suna wata bayani suna cewa wai a je saka wa ANPP ƙuri'a saboda daga baya za su iya kai tsara a jura a ce wai a ruwa ne muka ce a'a no compromise tun da zai san shi a ban ne a wurin ba za a saka ƙuri'a ba yanzu ya rage yauwa shi ne dama yanzu ya rage ina mafita yanzu mamadin za a zaɓa ko kuwa wane ne ac wane ne na ac ne ko zuntu zuntu ku kau da shi ku saurara ku saurara ku saurara suna mu zabbab ne yau nan yau nan yanzu matsalar matsalar pdp akan magana gubernatorial candidate namadi mu mutanen zaria namadi ya yi mana laifi shi ne matsalar ruwa da an ɗago za mu ce ya ci mana ruwa to amma matsalar da ta faru ne da muka binciken matsalar ruwa sai muka gano cewa kwangila aka ba shi ta ruwan zaria ya ji ya siyo inji amma ya ce ba zai kafa ba sai gwamnatin tarayya ta yashe kogin ita kuma gwamnati ta shewa shi kuma ya ce in ya kafa injin shi inji zai lalace a asara a ce bai sa ba don haka ba zai wannan asara ba kun ji fashin baki game da matsalar na na matsalar ruwa sai wannan allegation bayan wannan ban san wani kuka ba ne ma wannan na sani wannan kuma ga bayanin da aka yi mana don haka shawarar da nake bayarwa a zaɓi na mani amma da sharaɗi da sharaɗi a taurara <laughs> eh na magarfi ne zai koma a yana to <clears throat> abinda ya sa ku saurara jama'a ku saurara Ku saurara wallahi ba mu da muradin zaben na sai don wa za a zaɓa to to a bar wurin blank ah. to shi kenan ku saurara a ku saurara ku saurara wallahi duk wanda ya ga wannan shawarar ba ne ba kada ya dauke ta ya bar wurin blank ku saurara kun san tashi amerika na da wani shirya ya filan ta tsaka mai wuya ko wannan shi ne tsaka mai wuya ni abin da nake ba ku shawara ku zaɓi namadi na ɗaya ina zuwa ku saurara ku saurara bari ba ku shawara amma a bisa sharaɗi sharaɗin shi ne ina son ku je kowace anguwa ku je ku yi tsari ku fitar da mutane da za su wakilci kowace anguwa a nan zariya, waɗannan anguwa ku zaɓo min shugabannin waɗannan wakilai sai a zaɓo mutum biyu sai ku zo sai a yi taro bayan wani lokaci ma'anar wannan maganar ita ce mu muka sa a zaɓe ka a saka maka ƙuri'a in Allah ya ba shi mulki kenan dan mu ban yarda ƙuri'a ke ba da mulki ba Allah ke ba da mulki mu ce mun ce wa mutane su zaɓe ka dan muna ganin kukan da ake da kai an ce ga fassarar magana don haka mun yarda a haka mun sa mutane sun zaɓe ka amma abin da muke so ku kuma ku koma various locations ɗin ku zo ku fitan mana da mafita mutanen anguwar ƙaura mai ce matsalar ku ku je ku taru ku rubuta mutanen tudun jikun mai ce matsalar ku mutanen hayan oje dogon bauchi zaɓi shika ku tattaru so ku zo sai mu wani babban taro kowace anguwa ku zo mana da wakilai biyu ni kuma in ya zama gwamna ko ni ya zauna za mu je zan muku jagoranci mu je mu zauna ba ni da shi za mu zauna ba da ni da ku da shi za mu zauna mu ce ga bukatar mu amma fa babu bukatar mutum ɗaya, ba zan ce ni a sake min mota ba yawwa ba zan ci a gida ba amma me ke matsalar mutanen muciya yanzu daga cikin matsalar mutanen muciya akwai matsalar makaranta akwai matsalar wurin da za su zuba shara akwai matsalar asibiti akwai matsalar tsaro akwai matsalar yan iska akwai matsaloli da yawa da ko eh to yawa to ire waɗannan matsalolin amma jama'a kada wani ya zo mana da matsalar cewa shi fa matar shi ta haihu bai mata ragon suna ba wannan ba za mu iya gabatarwa da mai mulki ba amma muna son al'amarin da zai raya al'umma sai ku zo sai mu je mu zauna mu ce to mu ne muka haɗu muka yi majalisi muka yi wa'azi a muciya muka tara mutanen zaria muka ce a zaɓe ka to nan wakilan mutanen zaria kowace anguwa ku kawo mana wakilai mutum biyu in mun kai mu ɗari biyar bibi wallahi za mu mota za mu tafi kaduna mu je mu taru a sami ɗayan mai zama spokesman ya magana a madadinmu ya karanta manufofin mu ya gabata, don haka mu ce a dunkule sai mu ce ga bukatun mutanen Zariya. ina ba da wannan shawara amma amma shawara ce ba ne ba ce amma ni ina ganin za ta iya zama mana mafita in Allah ya so in an samu kuskure to ka ku zarge ni ina neman mana mafita ne don dai da mu zaɓi sha'aban to shukar dusa ce na ɗaya kenan na biyu magana house of assembly dama mun ce musa e musa ne wannan magana house of reps mun ce babawo waye ne hula kuma a'a a hawa to shi kenan a to ni ba haka nake so ku ce ba ku da ku iya siyasa ba na gaya muku siyasa a mini kano cewa ku mai aure sai mai aure mai aure ba a zaba mai aure ba a zaba ai siyasa ake ai siyasa trend message ake aikawa eh ba mai huda ba ku rinka cewa sai mai aure eh mai aure ba a zaba eh yawwa haka muke sai ku siyasa ina fata an gano ya rage maganar ciyaman ba a fitar ba maganar sanata ba za mu zaɓi na ƙarfi ba ba za mu zaɓi tafi da ba don waɗannan duk sun je sun ta hayaniyar su ne sau da haka waɗannan da ba mu zaɓe su ba muna jiran ba su waɗannan sanatoci ne kafin zaɓen sanatocin a zauna a fitar da mafita za mu sake yin wa'azi kafin nan insha Allah to magana ta gaba magana ta gaba jama'a bari mu gaya muku wata magana akwai wasu maganganu da nake gada ni da ku newa ba mu fahimce su ba ko kuma ni na dan fahimta ko na dan fi ku fahimta su shine dan takarar nan da muke zaɓe kashi biyu ne akwai legislators akwai executives legislators su waɗanda wakilai ne kamar kansiloli kamar 'yan house of assembly kamar 'yan house of reps da makamantansu executive kuma fa su ne chairman governor shugaban ƙasa to abinda muke so jama'a duk waɗanda muka tinkara da bukata mu tinkare su akan abin da yake aikin su ne idan muka je muka samu wanda yake kansila ne muka ce abin da muke bukata gashi ya zama ba fagen shi bane karshen ka za mu ta zargin shi akai kuma ba mu kai abin da zai yi ba sannan kuma abin da ba zai iya yi ba shi muka kai mishi mu tsaya mu lura da wannan abin da nake ba da shawara don Allah don Allah jama'a kar ku sake ba mu kunya domin sha'aban da babawo sun samu lagon ku ta nan babawo ya ce sallah asuba kafin ya fito sallah asuba mutane sun cika kofar gidan shi wannan sharri ne domin su babawo sun fake da waɗannan abubuwan cewa mutane sun dame su saboda haka mun yi kukan babawo ba kai kaza ba ba kai kaza ba sai ce to gari ya waye ya za samu mutum ɗari a ƙofar gidan shi to jama'a wannan gaskiya ina ga kuna zubar da ni kada wanda ya je ƙofar gidan Musa e Musa ko kenan Musa e Musa ba zai ba kowa ko kwabo ba ya ci ƙuri'a ba zai ba kowa dawa ko masara ko gero ba ba kuma zai bai wa kowa kuɗin cefane ba ba wannan muka zaɓi Musa e Musa yi ba na in musa ɗin eh, musa yana jin mu in mutane sun taru ƙofar gidan shi kullum da safe ya fito ya jin magana su kai ya ƙi fitowa ya fito ala ba ta malam <laughs> ne ke tafa da kai wallahi tallahi dai turan kai dade mu dan gana a a faɗi shi ke tafa da kai wallahi tallahi dama dai ban yake bane bane jiya mun tashi yau ma babu na koko sai a to wannan kan gaskiya ba ni da hali ya haƙuri musa eh musa kada ya bashi koko ba daga ƙarshe abin da muke buƙatar waɗannan mutanen su je collectively su haɗo mai ce manufar da suke so Musa eh Musa ya je gagar ma ya kare musu a majalisa abin da muke roƙon mutane kenan idan sun yi haka shi kuma Musa eh Musa ya je kare wannan maganar dan na san Musa eh Musa tun yana yaro ba ya shakan magana to da kai ya je majalisa ya ki karewa Musa eh Musa ya ji tsoron Allah kar ya je majalisa a je a kasa kuɗi a tebur a kawo mishi Musa A eh, Musa ya ji tsoron Allah yanzu bayi da gida Musa A eh, Musa bayi da mota Musa A eh, Musa bai da ko kwabo a account jin na san waɗannan hmm. ai mun ce ƙarara za a yi ko point blank jama'a gyara muke so Musa A Musa bai da komai a yanzu so abin da muke so kada Musa A Musa ya mallaki abin da aka san cewa bai isa mallaka ba in haka zai ja mishi zargi Ni kuma zai bata mana suna musa eh musa ya ji tsoron Allah idan ya samu abin da ya kamata ya kyautata wa mutanen hayan ojo to kada ya ce shi tun da ɗan mukiya ne bari ya ba ɗan mukiya in musa eh musa ya haka Allah zai karya shi don ya zalunci domin musa eh musa ko mutanen hayan ojo ba su saɓe shi ba sabbi ya yi gari ya ci ƙuri'a to ya zama shugaba ya zama wakilin shi sai da haka abin da muke cewa kada kwana biyu mu ji Musa eh Musa matar shi kwaya ɗaya ce a yanzu mu ji ya ƙara ƴan mata biyu mu ji wani ana ta ɗaga teguna da tsoffin gidaje na ta siye za mu sake dawowa kan tebur ɗin nan mu kwanta zani kuma mu dama haka muke ba mu da sirri saboda haka Musa eh Musa abin da muke so jama'a na taɓa bana bana muna ƙofar Ka'aba sai ga sai gwamnan Zamfara ya fito daga sun da Tauhid wani hotel ne. sai nake musu ranka da ɗani ne albani sai akar makalla nake ina son ganin ka sai ce zai je jidda ne amma gobe in dawo ashe ya kauce ne da daddare zai bar garin ashe wallahi magana da na so faɗa mai wata magana ce ita ce da abin da muka so da gwamnan zamfara da ya ci mulkin nan ko fenti sai ya sake jinin shi ya rika yawo yadda yake amma ya ta kyautata wa mutane in aka ce shari'a ce ku je zamfara ku gani amma sai zama yanzu gidan shi ma kan shi bullet proof ne bullet ma ba ma ya tashi a gidan to kaga wannan ina kuma shari'a dai Allah ya saka da alheri Allah ya biya bukata ina fatan mun gane to muna kiran Musa eh Musa kada ya haka Musa eh Musa kada ya haɗa kai da gwamna a rinka tsidan miliyan biyar ana ba shi duk wata don kai ya rinka kare muradinmu kada Musa eh Musa ya haɗa kai da kiyaman da za a zaɓa a rinka kashe mu raba a kudin sabon gar lokal government ya ji tsoron Allah mun zaunar da babawa mun yi miki tambayoyi irin waɗannan ni da kaina ne mai tambayoyi na ce an ce duk wata ciya man na baka miliyan biyar haka ne ya faɗi maganganun da ya faɗa ko mun yadda ko ban yadda ba dai mun dai ji mun ce mun ji cewa ka gina wata makeciyar gona a hanyar jos ina ka samu kuɗi yake bashi shi ne da ya san zaɓi wannan tambaya ma da ya kawo takardar bashin da ya haka muka yi ko to jama'a duk wanda muka zaɓa haka za mu kira shi wata ran mu zaunar da shi a nan mu ce muna tuhumar ka akan kaza akan kaza ga jama'ar da suka zaɓe ka ka zo kai bayani idan kuma ya jama'a muna da lauyoyi za mu sa lauyoyin mu su rubuta takarda ce muna kolin ɗin shi shine mun fasa ƙuri'ar da muka bashi mun fasa ana fasa jama'a doka ta ce za a iya sai mu ce mun fasa in muka fasa ce ya sauka kenan in khala'a ya fita sai a zuwa sake zaɓe ana yi kun ga dai an yi gwamnan california suka ce sun fasa ƙuri'ar da suka bayi sai suka ɗauko wani ɗan drama suka sa ɗan drama suka ce ya yi musu wancan da ake gani salihi ne suka ce ba sa yi sun fasa sai dawo gida na ɗaya kenan na biyu musa e musa ya ji tsoron allah idan an buga ƙuri'a ta tabbata ba shi ya ci ba to kawai ya fito ƙarar yadda ba shi ya ci ba kada ya nemi yin magun magun ba mu san gumin da ba namu ba jama'a duk na faɗi wannan da muka je taron iyayen yara na ce mu tarbiyyantar da 'ya'yan 'ya'yanmu cewa ko da za a zaunar da su a library suna jarabawa ba za su buɗe littafi su sace ansa ba har na zai makaranta haka su wa limamin LT ya in zo gaban LT in zauna za a yi jarabawa kowa yana guduwa yana ɓoyewa na ce mai ni dai ba zan yadda wani ya kalli amsa ta ba ni kuma ba zan yadda in kalli ta wani ba haka abin da na sani nake so in ga iya ƙoƙari na ina amfanin a murɗe ƙuri'ar da ba taka ba yanzu NPDP sun dawo su ne wa wannan saka daɗi gori cewa ai ta san ƙuri'ar ba taka ba ce muka murɗe muka baka to abin da muke cewa jama'a waɗannan 'yan takarar namu mun dai ɗanɗana mun ji ba daɗi game da sha'aban to don Allah kada Musa ya sa mai nadama ba bawa ya ji tsoron Allah kura-kuran da aka yi kuka a kai ya gyara amma kuma idan daddawa da wari in ɗora da sata daddawa da wari ba bawa ya face da cewa mutane sun hana shi aiki saboda suna zuwa suna taruwa suna kawo mai bukatun aure bukatun haihuwa bukatun da kafani kuma shi ba zai iya wannan ba abin da muke cewa don Allah ba ba ka ji tsoron Allah ku kuma jama'a talakawa don Allah ku haƙuri da talaucin nan da Allah ya samu in ma ya ɗiba ya ba ku kun cinye gobe za ku sake dawowa to matsalar ba za ta ƙare ba ku zubar da mutuncin ku zo kuna jin haushin ku zo kuna zagin shi kaza kaza na ɗaya na biyu abinda muke cewa duk wani ɗan siyasa na sabon gari kada ya bari ya ce lokacin zaɓe in ya yi sannan ya ce wai an ce albani is a very powerful personality bari je in zauna da shi ya taimake ni a yi sulhu ku yi ƙoƙarin mutane su san ku ba sai ranar zaɓe ba yanzu don Allah jama'a babu rena wayau a ce tun 2007 tun 2003 ba mu sake ganin mutane sun zo wurin nan ba kuma sai 2007 tsalo tsalo sai wannan ta zo sai wannan ya zo nake ku kun mai da mu wawaye mun girme ku a shekaru mun fi ku takarda certificate to me ne ku kare na mana waye don an ce mu malamai ne sai kuke mana kallon banza ba za ku zo mu san menene menene ba kai sai ku zo rana tsaka ina bin malaman zaure da malaman allowai suna dan ba su sadakar naira ɗari biyar ane musu laƙad ja a kun kafa goma sha bakwai ku iya siyasa 'yan sabon gari yanzu don Allah ba abin kunya ba ne san da wai za su zo takara eh, san da za su zo kamfen nan guri na duk wani ɗan siyasa na sabon gari sai aka ce zan yi jikin shi me yasa saboda me saboda ba su da kyakkyawa alaka da albani to ba abin kunya ba ne ba abin kunya ba ne a ce ba ku da kyakkyawa alaka da ni kuma yanzu har kuna son ku kawo manyan ku na sama kun kafa ai abin kunya ne ya nuna ba ku iya siyasa ba ba ku iya maintaining mutane ba kuna hutsa da mutane ne sai sadda kuke bukatar sanda ba ku bukata su fa ba ku hutsa da su to daga ƙarshe an karya zukatan mutanenmu da murdiya wasu sun ce ba za su yi ƙuri'a ba wallahi kar ku yi haka jama'a mu muna da shiri irin shirin da mutanen Kano suka yi a 2003 mun faɗi wannan ne ba don mu faɗi sirrin mu ba sai don mu faɗa muku cewa tun ku saka ƙuri'a ba to mu kuma kun rusa mu domin duk limancin liman ya kawo alkyabba ya riko tarbiya zai samu masallaci ba kowa na ga wanda zai yi limanci sai dai koma wa matar shi saboda haka duk wasu matakai da muke so za mu ɗauka mu kuma ba za mu iya ɗaukan su ba sai kun je kun saka ƙuri'a idan kuka je kuka saka ƙuri'a shine ne kuma za mu bi irin waɗancan matakan sannan masu murɗiya waɗanda su kuma suke ganin cewa da murɗiya za su kai waɗanda suna da yaƙinin in ba da murɗiya ba in ba don murɗiya ba ma da ba za su fito ba to gaskiya ba za ta yi aiki ba wannan lokacin insha Allah murɗiya ba za ta ci wannan lokacin idan kuma suka gwada murɗewa bayan ga inda gaskiya ta tabbata to gaskiya saboda Allah ku tabbatar da cewa ku kuka nema wa kanku duk abin da ya biyo baya saboda jama'a ba za su sake wahala wahala su tafi a banza jama'a mutum dubu su saka ƙuri'a da raba ta tsakanin 'yan takara biyu sai a fitar da ɗan takara ɗaya yana da ƙuri'a dubu goma kuma mutum dubu ɗaya ne ma suka saka ƙuri'a gaba ɗaya kuma duk garin ma ba mutum dubu goma amma sai a ce waya ne ya samu dubu goma to ba a yarda da irin wannan aringizan ba sannan jama'a kada wanda ya tada hankali duk waɗannan abubuwan da na faɗi shawara na baku in ka ɗauka ka ɗauka in ka ɗauka ba karkata da hankali tsakanin wanda ya ɗauka akasin haka kada ku faɗa da kowa su so suke abin da suka so jama'a a tashi da rikici a yau da gobe don a ce an fasa yin zaɓe sai a ce kowa ya zauna kan kujerar shi haka suke so to it will not work it wouldn't and it will not ba ta aiki ba kuma da ba ta aiki ba za a zauna lafiya kuma za a yi zaɓe insha Allah kuma wanda ya ci in Allah so shi ne zai ci na haka jama'a daga ƙarshe na bayani kamar haka muna godiya zuwa ga Allah maɗaukacin sarki sannan kuma zuwa gare ku domin ba don goyon bayan da kuka ba mu ba ba don kuka nuna kuna tare da mu ba don kuka nuna kuna jin maganar mu kuna jin shawarar mu ba da wani mai neman ƙuri'ar ku bai zo wurin yana roƙon arziki ba wannan wannan neman arzikin da suke zuwa su ne a wurin mu suna ganin da mu isa ba amma ya zai musu dole to alherin ku ne da kuma goyon bayan ku don haka mune muku godiya Allah ya saka muku da alheri amma muna roƙon ku cewa rayuwa tana tare da kuskure ran da muka kuskure ku turo wakilan ku su gaya mana ba don kuma saboda wannan tafiyar so muke ta ci gaba tare har manufar mu ta tabbata ita ce ta tabbatar da addini mai kyau da rayuwa ingantacciya na ɗaya na biyu ku sani da cewa wannan tafiyar tamu tana firgita maƙiyanmu nau'i nau'i to za su ƙoƙarin ganin cewa sun kawo mana matsala don haka muka ce mu ba ƙungiya ba ne balle su cewa na bai kamata ya shugabanci ƙungiyar ba kuma duk wani rutsani da za a kawo mana an kawo shi a garin nan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ne. wannan ya kiyaye mini tare da taimakon da Allah maɗaukakin sarki ya saka tsakaninmu daga ƙarshe jama'a kun ga wa'azi irin wannan to faɗakarwa ce akwai karatu wannan karatu ita ce makarantar da na kafa mai suna darul hadisi salafiya wannan makaranta ce wadda za ta karantar da ƙur'ani da hadisi da fiqhu da larabci za ta karantar da harkar ilimomi na bature na zamani da sana'o'in ɗinki da typewriter da kwamfuta insha Allah ta'ala wannan makarantar da ni da ku da 'ya'yana da 'ya'yanku mu ne za mu amfana su ne za su amfana abin da muke cewa makarantar nan tana nan tana gudana yanzu amma a masallatai take gudana ba da daɗewa ba makarantar nan za a yi yunkurin fara ginin ta. a yanzu haka insha Allah ta'ala mun yi plan za mu gina makaranta mai hawa biyu a nan mukiya insha allahu akwai fili da muke da shi a nan filin gidan saƙa duk tsohon ɗan mukiya ya san wurin wannan filin za mu yi makaranta barin hadisi salafiya amma technical ɗinki saƙa kwamfuta kaɗai za a karantar a wurin sannan za mu samu fili insha Allah za mu gina barin hadisi salafiya academic ko institute wadda ita kuma kaɗai karatu ne zalla za ta karanta yanzu a karantar da boko da arabiya da kuma sana'a bayan haka jama'a akwai karatuttuka da muke duk ranar asabar lahadi litinin talata waɗannan karatuttuka ana yin su gaba ɗaya yanzu a wannan masallaci wancan masallaci na cikin gaba mun tsaye da karatu saboda akwai gyare-gyare da muke buƙatar mu yi saboda haka duk karatuttukan mu sun dawo nan tun daga gobe akwai sharhin na hadis da muke muna gayyatar kowa ya rinka zuwa asabar lahadi sannan akwai karatun bulogul maram akwai karatun muktasar min haji suna akwai karatun littafin al'aqidatul wasitiyya sannan a nan bangare akwai masallacin gidan alhaji lawal direba marigaya Allah ya ji kanshi muna karatun littafin umdatul ahkamul kubra waɗannan tafai duk da ake karantawa idan ba ka da su in ka zo gurin karatun za ka same su ka siya abin da suke cewa jama'a wallahi kaɗai za mu rayu da karatu ne kuma za mu mutu da ilimi ai za mu mutu da jahilci idan muka yin karatu jama'a wallahi jahilci zai kashe mu saboda haka abin da muke cewa jama'a muna gayyatar ku da zuwa wurin karatun nan karfe takwas ake fara karatun zuwa tara da rabi ko karfe takwas da rabi zuwa karfe goma sannan akwai tafsiri na Alƙur'ani da za mu fara a muciya bana insha Allah kafin azumi za mu fara shi cikin watan sha'aban in Allah ya ce wannan tafsiri a wannan masallaci za mu yi shi mun riga mun gama yarin tsaf insha Allah ta'ala da ikon Allah za a ci gaba da wannan tafsiri daga ƙarshe abin da muke cewa za mu yi addu'a mu tashi a wurin nan ba za mu manta to Allah a saurara kowa ya zauna jama'a ba za mu manta da mai gidan nan da za mu mishi addu'a Alhaji Muhammadu Tata Allah ya gafarta mishi Malam Ja'far da matsiyan mu suka kashe shi a yau a subahin juma'an nan mu ne mai addu'a Allah ya gafarta mishi su kuma Allah ya tona asirin su kuma Allah ya daidaita su muna roƙon Allah ya taimaki hukumomi su yi adalci a kan wannan kisa muna roƙon Allah idan suka yi zalunci a kan wannan kisa mun kuma Allah ya ba mu damar ɗaukar fansa waɗannan su ne daga cikin addu'o'in da za mu faɗakar muna cewa yi salati da Allah sallallahu Allah ya fi mana kurakuran ya Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu da ke kwanci gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya ya Allah muna roƙon ka duk wani wanda yake da bukata ta alheri a shi Allah ka biya mai bukata kamar yadda muka fara wa'azin nan lafiya muka tashi lafiya Allah ka zauna da mu lafiya wanda duk ke kokarin kawo suna a cikin mu Allah ya warga shi muna roƙon Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai ya Allah muna roƙonka ka gafarta mai wannan gida da muke yin karatu da wa'azi a ƙofar gidan shi akwai wani dattijo tsohon limamin mu ba za mu manta da shi ba malaya haya zubairu malami ne mai gidan nan da muke karatu a masallacin shi Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kan shi muna roƙon Allah Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu Allah ya ji kan malamanmu da malaman malamanmu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya biya mana bukatunmu na alheri duniya da lahira ya Allah duk wanda yake da wani kangalallen da Allah ka shirya mai da shi ya Allah duk wanda yake da wata matsala wadda ta kakare wuya a gidan shi ko a kasuwar shi ko a ofis Allah ka yaye mishi ya Allah ka fitar da mu daga halin kunci da talauci da fatara da yunwa ruwan damuna ya Allah ka saukar mana da mai albarka Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka Allah ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya Allah maɗaukakin sarki ka sulhu sulhunta tsakanin al'ummomin mu baki daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك